Idan Tinubu ba zai iya mulkin Najeriya ba, ya sauka mana. Barkan da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. A Najeriya, jam'iyyun adawa sun soki matakin gwamnatin ƙasar na ƙara kuɗin wutar lantarki ga masu amfani da layin Band A da ake samun wasu tsawon sa'o'i 20. Jam'iyyar PDP da Labour sun ce matakin zai ƙara haifar da matsi ne ga 'yan ƙasar. Babu wani abu bayan wannan. Tun bayan sanar da matakin ƙarin kuɗin wutar da gwamnatin Najeriya ta yi, ta sake fuskantar suka daga ɗaiɗaikun mutanen ƙungiyoyi da kuma jam'iyyun siyasa na ‘yan adawa. Sai dai gwamnatin shugaba Tinubu ta ce gwamnatin Najeriya tana ɗaukar dumar magaji da nishi ne, kasancewar ɗawainiyar ta fi ƙarfinta, ga shi ‘yan ƙasa ba sa amfana daga tallafin Naira sama da tiriliyan uku da ɓangaren wutar ke lashewa a kowace shekara, amma da wannan za ta iya rika tsirar da Naira tiriliyan ɗaya kowace shekara da za ta iya karkatawa zuwa ga ayyukan raya ƙasa. A yammacin ranar Juma'a, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasar a jam'iyyar PDP, Alhaji Atiku Abubakar ya wallafa a shafukansa na sada zumunta cewa, kamar yadda aka saba gwamnati ta ƙara yi wa talaka shaƙar mutuwa ba tare da sanarwa ko bada wa'adi ba. A kuma hakan matsin zai ƙara tattalin arziki. Irin dai wannan ra'ayin ne da jam'iyyar adawa ta Lebo, kamar yadda kakakinta Dr Yunusa Tanko ya yi ƙarin bayani, in gwamnati ba za ta iya ba ta kauce ta ba da wuri, amma abin babu tausayawa a ciki, da me za mu ji ƙarin kuɗin mai ko hauhawar farashin kayayyaki? Abdulaziz aziz na cikin masu taimakawa shugaban Najeriya kan harkokin yaɗa labarai. ya ce gwamnati ta tsinci kanta ne cikin tsaka mai wuya na kuɗaɗen tallafin da take biya a ɓangaren wutar lantarki. Abu ne da za ka iya cewa ya zama babu yadda za a yi kuɗin da ake kashewa kan tallafin wuta kuɗaɗe ne masu yawa kuma kuma kamfanin da yake tafiyar da harkar ya ce babu kuɗin ma a kasafin kuɗi na bana. A yanzu haka kamfanonin da suke rarraba wuta suna bin gwamnati maƙudan kuɗaɗe na tallafi da ake biya, to ai babu ma'ana a ce ko da yaushe sai an karɓo bashi za a biya wannan tallafi, kuma da za a karkata da kuɗaɗen wani wuri da sun yi amfani, in ji shi. Abdul aziz ya ƙara da cewa da sannu talakawan Najeriya za su yi farin ciki da wannan tsarin a gaba. barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe dai mana subscribe a danna like sannan a yi comment.